malamanmu jagororinmu wanda suke nuna mana hanya suke isar da mu zuwa ga tafarkin addinin musulunci da rayuwa da mu'amala ubangiji Allah ya kara masa lafiya Allah ya masa albarka Allah ya kyautata rayuwarsa Allah ubangiji ya ci gaba da riko da hannunsa wato ba sai na gabatar da malam ba na ce malam ne kaza shi ne kaza a'a malam ba ba ko bane a duk gurin nan domin ya zo ba ɗaya ba biyu ba duk shekara malami na sa mana albarka a wannan majalisi na tafsiri da ake gabatarwa a wannan masallaci da haka a shek muhammad bin usman limamin masallacin juma'a na sahaba baya buƙatar sai an gabatar da shi a dai wannan guri mai albarka sai dai kawai masa addu'a ubangiji Allah ya riko da hannunsa Allah ya ƙara masa lafiya domin malam gaskiya yana karrama wannan majalisi na ku mai albarka abinda muke roƙo a gare ku ku ci gaba da samala a cikin addu'a Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa rayuwa mai albarka Allah ubangiji ya riko da hannunsa Allah ubangiji ya bashi aljanna madaukakiya maudu'in da malam zai tattauna a kansa shine girma da sirrorin suratul fatiha sura mai girma haka shine maudu'in da zai gabatar insha Allah zan miƙa magana zuwa gare shi tarwata Allah bismillah الحمد لله رب العالمين ala والسلام Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in iyaye mata masu girma masu daraja masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau sha biyu ne ga watan ramadan da ya fada ta biyu goma ta wuya goma ta haka ba washe ke cewa to wato daɗin da na ji ƙari kan wannan shi ne sunan da aka samu wannan masallaci abu na isa ka ce sunan sunan ne abubakar siddiq kun san abubakar kuwa babban mutum babban mutum sayyidina abubakar da za a tafi yakin tabuka an gane ko tafiya ce mai tsananin nisa ga wahala ga zafin rana da ke kowa ya ba da gudun umar ya ce tab ni kuwa yau sai na tsere abubakar wajen ba da gudun sai ɗauko duk duke shi ya raba gida biyu ya rasulullah ga ta gudunmarsu. dukiyata duka na raba wato idan yana da dubu ɗari biyu kenan ya ba da nawa kenan ya zo na yana jira ke barin jira abubakar yau sai na abubakar sai tattara duk dukiyar shi tun daga ainihin kwandala in ma akwai kwandala tun daga fitika har zuwa sama da malala gashin doki ya tattaro يا رسول الله لا تعبد بيت لو فكرت بجوك يا فاك انت ابن دي باير درهمي دبو اربعين ني لو ان لو كتن فا كتن كرم ايالي يسي نابر موسى الله دمجي وشيني الله يسوكد بآية يتي ويتد وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله او بكر كيرا تنشي الاتقى sunan shi sabbir sunan shi atiq sunan shi al'awabu sunan shi as sunan shi kuma as duk titles din shi to kun ji wannan na zaɓi in fara ne da wannan don ku ƙara sanin matsayin wannan mutum mai wannan mukami na biyu kafin da je ga darasi na shi ma ya darasin ne kun taɓa jin labarin ummu dahdah mace ce ana ce mata ummu dahda ɗanta dahda, mijinta abu dahda wannan taɓa ji ta ɗaga hannunta kin taɓa jin Na <clears throat> na'am a'a ita da ummu dahda kun taɓa jin sunanta a wata in kun taɓa ji kawai an manta ne na mahajiya, kin taɓa jin sunanta ma'adallah to wannan mata ummu dahda mijinta abu dahda sai ya karanta aya man zallazi yuqribu Allah qardan wa zai ba Allah rance rance ne su ya rasulullah Allah ki tambayar rance ki kware ko yake to ya rasulullah ka zama shaida a duk madina ba wanda ke ba wanda ke da gona ta dabino bunkasasshiyar gona irin tawa a cikin gonan na zaunar da iyalina matata da 'ya'yana ya rasulullah ka zama shaida na sallama wannan gonan gaba ɗaya na ba Allah rance saboda ranar lafira sai ya garza ya ce da matarsa ya ummar da ya ki kike daga gidan ba su da kuma gurzo kai ki fice ki bar gidan nan kike ina za mu tafi ce aina ba Allah da su ce madalla Allah ya maka albarka madalla da irin wannan ciniki da kai da Allah madalla ta dinga koda na tambayi mata suka jiya a hoto irin wannan taron na ce za a samu mace irin wannan yau kuma ina tambayar ku akwai ko akwai ko gidan da kuke zaune ba ku da wani a ce ki tashi ki bar gidan aina na Allah ba sa karewa ko to Allah ya sa kuna cikin na Allah din haka abu dahda ya sallama wannan wurin saboda ya ji wannan aya man zallabi ya kori gullaha ƙarfin hasana shekaru kun gane ko? to wannan ke amma abin da za mu gana yau a kai Sun ji ya gaya falala da daraja da kima da alkhairai na suratul fatih wannan sura an saukar da ita ne a makka wasu malamai suka ce a madina aka saukar da ita wasu suka ce eh an saukar da ita a makka aka sake maimaita saukar da ita a madina shi yasa ake kiranta asabu al-matani mai maimaituwa guda biyu kuna jina kuma ni ƙa'ida ta a karatu nakan yi ina tambaya wata ikon sun nakan haka ko saboda ka zan tambaye ku abin da na faɗa ji lalle abin ya zauna ba kwando na zuba ma ba bokitin karfe na zuba ma ruwa kamar da na ta faɗa to wannan ke suratul fatiha wato tana da sirri da yawa tana da darajoji da yawa tana da ƙima tana da wato matakai-matakai na girma wanda kila su za faɗi a cikin ɗan lokacin da muke da shi allah ya karɓa mana aikinmu ya yarda da azuminmu ya kiyaye mu daga yin abin da zai bata mana azumi annabi duk wanda ke azumi kada ya yi batsa kada ya yi hauragiya da hayagaga kada kuma ya yi jahilci yake kula wani ya zage ka ta ce inni fa'in inni fa'in inni fa'in ni azumi mana ba zan ba zan ba zan ba ka amsa da kullum ba zagin zai koma kan haka ya kamata mai azumi ana so zaman ta mutum mai yawan kyauta yawan kyauta kafin azumin nan ya wuce yi ma Allah alƙawarin fiye wata ɗaya kullum zai ki ba da fiye wata zai ki ba da guda talatin kenan shi kuma a nawa yake amma ce ɗin sai ya hana sai ya hana ne sai ya hana ana son haka abincin da aka ci a gida ya rage karki ba da abinci mai hunkuna da ya lalace ki bayar hijabin ki karki ɗauko hijabi wanda ke cike da ainihin faci faci faci mai maho ki ba ƴar ki ɗauko sabo rangaɗe ki ba ta idan tana da shi da babu kuma shi ke ina ba ku misalin abubuwa kuma abin da za ba Allah a ramadan musamman abin da kika fito don ya ce lan tanalul birra hatta su mimma tuhibbu aya ta 92 sura ta 3 mana ba za ku taɓa samun nagarta ba sai kun ba da abin da kuka fito ibn umar yana yawan sadaka da siga aka ce me yasa kake sadaka ita wallahi li annani uhibbu sukka ina son siga da yawa kuma Allah shi ba za ku samu nagarta ba sai kuma da abin da kuke wannan a matsayin shimfiɗa da sharon fage ne kan darasin mu kare kan abin da na faɗa al-fatiha qur'ani gaba ɗaya da suwa na ɗari da fatiha ita ce ta nawa duk suran qur'ani duk sura a qur'ani sunanta ana ɗaukowa ne daga cikin karatu banda sura uku kun gane hausar kuwa duk suran ƙur'ani sunan suran a cikin karatu ake ɗauka misali baƙara ai a cikin karatu ne ake ɗauka inna Allah ya amurkum an tabbahu baƙara yanan ciki aka ce ga sunan ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a a cikin karatu aka ɗauka aka ce suratul jumu'a to duk ƙur'ani haka yake in banda sura uku waɗanne ne waɗanne ne su mm. ba daga karatu aka ɗauko su su uku ne kuwa suratu maryam suratu ikhlas sura biyu fatiha to an zo mahallin shayi sura ɗaya fa hmm. suratul anbiya B Thank you. wanda kiran da alkambi taska taska ita ta rin ta wani ƙwari na wace ran ana kuma kiran da addu'a addu'a wata wala ana kuma kiran da al'aka da foundation al'akashi wala kiran da annur haske turun ala nuna وهذا كلام الصلاة الصلاة Allah na cewa na raba tsakanina da bawa idan bawa yake alhamdulillah ta rabbil alamin da Allah ke ya bawa na ya yi yake alhamdulillah ta bawa na ya koda yake maliki in suke bawa ya ya ya ya ya ya tunjuna ne in yake mai kuma maliki yau ne ke yake ainihin majalisar ya tambama ne daga nan sai ne ke wannan kuma tsakanina da bawa na da ne ce iya kana wa iya ka ya ai wannan kafin da wani da ke sun sa hannu akwai bilani ni zan biya ce lada masu ku cikakke mara iyaka ƙundurar alkhairi wancan da hankali akwai alkhairin da ke wannan da a baki wannan da a baki gama cike da naira kuma da ta kare ramar Allah na kare ba naira mai bisa da wani tsallari wani zai a wani tsallari wani naira ba wani Allah ya kawo naira ko kuma ya kawo kuma kyau na faɗi suna nawa ku gaya min biyar kawai Thank you. ita ba ga wata jama'a ba kuma an kira ta ɗanyen ƙur'an uwar ƙur'an wannan ta'allahu saboda ita ake fara ƙur'ani haka dai malamin bayani malaman tafsiri suka ce summiyat suratu shukur والدعاء والمسألة لاستمارها عليها أنا كرم تدسونا سورة الشكر سورة تبودية سورة تاكل شيء جباء أنجاني فو إمام الداري كتن سنن يكي تيوى أن كرات الشفاء من كل داء ورثى بقوة إرنسيو baya ga wannan da kuka yi zan koro muku wani hadisi wanda yake tabbatacce ne hadisin da bukhari ya ruwaito hadisi 4474 yake cewa wato 4,474 yake cewa wani sahabi da ake kira abu sa'id ibn al-ma'alla yace na zo masallaci sai na sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ke da ni zan sanar da kai wata sura wadda duk cikin saurin ƙurani ba mai girmanta yadda sai kama hannuna muna tafiya sai na zai fita daga masallaci da ya gaya mani su ya rasu ga alkawarin da sai kake za ka ga sabai suna da kwaɗayin ilimi yana gudun kara ya ga samu ya ga rashi yake ai ga abin da ka gaya ni yake eh mana ba na manta ba ne wato kamar yana son ya jarraba shi ne idan kwaɗayin ilimin shi ko ku ne malam a wajen karatu ce bari iya muku wata matsala da ya shuru ya kamata ku ce malam ka ce matsala ta yau saboda mai yawa matsala za ta amfane ku ko kuwa bari tambaye ku ba ku misali yarinya ce wata musulma amma ita kafira ce ita yarinya mun tambaye ku injiya za ku ba da amsa uwarsa musulma ce amma ita ne kafira ce kwanci ta sai uwarta mutu a musulunci yar kuma tana kafir da aka zo raba gado ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar ita yar kenan ta musulunta za a ba ta gado ko ba za a ba ta Bata musulunta ba lokacin uwan na da rai amma yanzu an zo rabon gado ila ta ga idon kudi sai ashadu Allah ilaha illallah don a ba ta gado to wannan ba zan ba ku amsa ba sai ƙarshen karatun jarraba ku in kuna kwaɗin wani sun kuna yi kwarai da gaske in kun yi shi neman su sun duka abuwa kuma in ce ni ko wasu ce za a ba ta ba za a ba baka ba za mu ji jahir in Allah ya da a ƙarshen da rasu kar ku manta ka tuna shi ne makasudin kawai ya muku wani <clears throat> wani sahabi ne annabi shi zai mai babban sura ya sunan shi ai na faɗa zama na kan yi tambaya yace ya rasulullah ka ce za ka gaya min wata sura da ta fi kowace girma a ƙur'ani wacce ce Yaya sunan wannan sahabin na'am abu sa'id ibn al-mu'alla ku dinga rike karatu da ilimi sai ce ai wannan sura ita ce al-fatiha ita ce Asabu sabul masani an gane ko yawwa a cikin sahihu muslim hadisan abdullahi dan abbas Allah ya kara musu da gaba daya ya ce wata ran mala'ika jibril ana ce da shi jibril ana ce da shi kuma jibril kuma ana ce da shi jabra'il hanyoyi uku ake kira kiran kamar da alkurturi ya faɗa jibrilu jibril babu maddaya ko kuma kike jabra'il shi ne shugaban mala'iku gaba ɗaya a cikin wannan hadisi mala'ika jabra'il yana zaune gun annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sai wato sai suka ji ainihin kamar wani wata ƙara hakan nan dam hakan nan misali mai girma daga sama sai mala'ika jibrail sai daga kanta sai su ya rasulallah yanzu yanzu nan wata ƙofa ce daga sama allah ya buɗe ta yau aka buɗe ta ba ta buɗe ta sai yau yake walam yuftah yau illa al-yawm ba a taɓa buɗe ta ba in ba yau ba kuma ga mala'ika ne ya sauko da wani saƙo muhimmi daga samaniya daga wannan ƙofar yake wani saƙo ne yake ina maka bishara da kayan haske guda biyu wanda lam yu'tiha biyun qablak babu wani annabi da ɗai da aka taɓa bashi waɗannan haske guda biyu kaga wannan sai ƙara ma annabi sha'awa yana so ji wani haske ne saboda ya iya da saƙon mu al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam sai ce ai ita ce fatihatul kitab kun ji ko wa mu suratul baqara da kuma ƙarshen suratul baqara ayoyin ƙarshe na baqara waɗanne ne amanar rasul masha Allah kun sani shi yasa duk wanda ya zo bacci ya karanta amanar rasu, to an ba shi ladan ya yi kiyamun lai ko bai tashi ba ko bai tashi ba ku karanta ta ji gaba ɗayan ku da kyau da kyau ya salam ya salam ya salam ya salam shi ya isa mun gode mun dama ga daidai wurin da muke nema a yi kaga wallahi kuma more fa Allah kun more masha Allah to idan mutum Allah ya sa yana jin gajiya sai karanta amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك كم قولنا إن كفن تعصبوا دكاجة دي أن بسانك كلادين قيام الله amma kada wanda kuma mai da wannan ya zama cin bulus karfe haka akwai yan yan yan araha yan raba-raba ta yi abin nan tarke haka ya zamanto suna da uzuri ne amma muddin wannan Allah ya tara wa lafiya a A sabon masallaci ta a yi ma'aikata <laughs> Mm. Allah ya ce na raba sallah a tsari

to Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu wani abdi ma sa'al bawa na duk abin da ya roƙe ni zan ba shi sai ce idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin in ya faɗi haka sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya yi adam na da da za ki ce alhamdulillah rabbil alamin يا التي حمدني أمتي ثم تجد حمدتني أمتي ومعنى ومن الأبد باوة وتتكي مثلا أمتي ومن قبعة تقول لك أمتي باب مدى باب جروة حتى ذلك أمتي الإنسان تتكي أمتي وذلك يكون أمتي الله أمتي الرحمن أمر الكريم أمر البرنامج يقول في آمر idan mutum ya ce alhamdulillah wallahi idan biki karanta da ka'ida wa zai samu ladan duk wanda suke alhamdu wanda ita don ta ɓata lafarin لذلك الحاء حاء حاء حاء الهرب من حاء هاكي كتبت هاكي أجل مقوشي وبدي الحمد يولد الحمد بهابني دون ما أثر القرآن بقائدة ورد القرآن ما ولكن إذا ممكن الحمد لله رب العالمين في ألا في حميد المحاق ضرها بيائه إذنك الرحمن الرحيم في ألا يتمن أحسناء عليها ضرها يائي الرحيم كما فرق ضرى يا بود المسكين يا بود كما تلي ضرى يا يضني إذنك إذا ألا أدوى yanzu ko mai ne aka yi kai na ke kun ba sai ba da ko a ce ki sa hudu mai naira ba da yawa da sai ya kuma sai dai wai fara wa ya kuma ce kashi na wani bayarwa ya ta kura to karfe na da kuɗa ne mai kuɗa wani lokaci in za ki yi ki Allah ba da mai Allah ba ne

yankin malik yau da sai allah ke da ne a bawana ya kambama ya jinjina abu uku nufi hamida ne abdi afina ne abdi majjada ne abdi ya gode ya yi bani ya jinjina ya kambama ko bai zako to tun da muke cewa a nan a cikin yana nuna falalar fatiya ba wata tsora da kana fata Allah na da kuma a shi a tsaya a koyi da tsabtsab dole alhamdulillah rabbil alamin take alamin duk da alamin sun kira an ba da sun fara da ya fara zai fi alamin ولا بيكون موقف ذاكر ولا ايه اللي يسمى التفصيل الحاجة من التفصيل كمان كمان الحمد إلا وجدوه لذلك إيه لا لذلك أعطيه اسمه إيه إذن الحق الحمد لله رب العالمين أفضل أعراما وإن كنت أولاك دون سوري مبلاهم أكثر هو الحيوان لرعاته أفضح والنبع عبدالي عبدالي شبع هم لم يذكر في تفشي لا أفضح وما أنا إنسي سوى فاتا يقوم قنبرة ونبعي لم تفشي ليس أفضح ما لسرحي dole a samu lokaci ko ba a koyon karatu a ainihin kwabo a ainihin intanet da zama malamai suna da miki da iya da koyon kirkir ta hada ce wa wani tafiya ne yanayin arziki biyan ba ga bagara gidan ta ba da yawan ba abin da ya kamata abuwa na rarrabe ba su maliki za su ko maliki na maliki ko maliki in da ke maliki yayi maliki yayi wanne ne su shahara maliki yayi eh, abin da ya sa maliki yau da ke da Allah kalmar ta shahara dalilin saboda yawanci duniya a yau an kuma ana ibada imam hafi kuma an hafi amma ni wasu ne North Africa da Egypt da Tunisia, Algeria yawanci uh, ruwayar Imam Warsh shi kuma Warsh na shi a da kuma shi Sa'id ne ya sa mai suna Warsh saboda farar fata shi kai ne a larabawa to da yake karatun ƙoƙari a Madina ko malamin Imam Warsh kai Warsh ne. Ibn Dabishi وأنا مش أفضل أنا أفضل بالتالي وزي يجب أفضل بالتالي هنا هو السبب ده ورد ده قانون وكي تراتون أو نافي المدني في قانون سنوشي إنسا إبن المينة فيكم عثمان ورد وجود التأييد في الإسلام والإسلام وجود التأييد في مثلا كابل أبو عبد الله عن ذلك أبو أم البكري الكفائي ابن عامر ابن كثير المكي في مثال سبق الكبرى يناجي جيل كأي سوى مالك أكثر كمالك بكفائي بحب أما ذكر أرد بكفائي ملكي ملكي ملكي يعني شاطر ليكي فتاك سموع

ga Allah mu gyara masu batawa da Allah in ka wannan romo na fara mu ko faɗa mu ji نعبد وإياك نستعين أقول ما تشير ومن يشير إياك ثم الذي إياك فآخر الشيء ومن يتكفى وتكفى أتيني إياك إياك نعبد نعبد يا كفر wannan ainihin ba fata haka ɗaure na iyaka na abu wa iyaka na yarayi iyaka ne na wa iyaka kuma da suke na da ini ta wuce kuma ta ce iyaka na abu na iyaka na yarayi wannan alifafa ko an ba اشتروا نفس اهدنا الصراط المستقيم دلوقتي وانا اقول والله انا ما بنتهمها التشكيل بيدنا ايه التشكيل بيدنا وايدي ما هذا بقى كثرة لأن القلوب وأهل والنهار الضوي للمكرة ولما لا تتأكيد إيه إيه أمام المؤمن يجري صراطا مستقيما هو إيه، ده اللي بيقول مين ده على الكتاب ماشي صراط اجري صراطا وهو ده الصادق في الكبرى كل كل كل با با إذا كنت هذا وكنت هو ومنسولة كما في وقت كده

هو إمام قنبل شيئاً كثيراً من جديد العالم وكذلك مرة لكا وكذلك إنا كان الضوارين كأعيني منه شيئاً إيه؟ وإن الضراطي والضراطي لقنبلة بحيث وصاد جاياً أشمع أزواتا وشمم جمع الله بجواتا أشكرك صراط المسلم المستقيم الذين أنعمت عليهم إن لا إله إلا إنا لله وإنا إلى ما سوى دبا Thank you. صراط الذين من عليهم صراط الذين أن ميلة صراط الذين أنت عليهم يا إذا إيه؟ بعين مثل إظهاري حرم إظهاري لكل هواء أخير هذا اسم حضرهم إظهار يورث أن يأتي كل أن أنت عليه بالكل ومن الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ألف عبيد المجيد مظهر المعاني مظهر رواية الحمد لله وقوم

ya waɗannan muhimman abubuwan da za a ya so da hajjar ko da ta taru ko dai lokacin da amma ba wanda ya matsa maka ya ce ya kayi ruwa da shiga lafi liman harami idan kika je umar ko kan misali da wani kika ne na ya karatu ibba da ruwa ta amma kuma kun ga wanda yawa kama da kan shi a yi da aiki amala kuma fata wannan yara za mu san kowa da iyayen kuma Allah ba ku ra'a mu koyon Qur'ani mu koyi cikin Qur'ani kuma to duk inda aka ji Qur'ani ba ku da ke mun gane ko akwai mai cewa alaihu hamza alaihu alaihu ladaihu عبدكم daihu هل كده وهي ذكرى تربية غير المنظوم مقدوما غاء غاء غاء غاء غاء غاء هو اللي تجيرو لبنا واللي تجيرو مجرور يتبطع وهي مظلوم هو اللي ولا عاملين وكمان من كان في وزن في صحيح nuna mana duk lokacin da ka taɓa wannan idan kike alhamdu Allah ne ki ba ya ne da gode idan ki alamar da yanzu ke ne malik ne jin ya ne to idan kike iya sana hudu wa iya ta rabbi wannan ya rabbi sai Allah ya hana bayni wa bayna abdi wa abdi ma ta wannan tsakanina da bawa na ne abin da roƙa kuma na shi kun gane ko to wannan ya zama masa matsayin fatiha har wai al'imam tsabarani ya rawaito hadisi daga abi umar tsabarani allah ya tsara mai yarda annabi yake cewa a ko ayatin da zaka mutum a cikin sama ayoyi guda hudu ayoyi guda hudu na sun sauko daga ƙarƙashin al'arsu ne saboda matsayi waɗanne ne ke umar gida mai kiran fatiha ko da kuma wata aya wajen umar gida da ya raila a ainihin ƙarfi biyu kiran ko da kuma ainihin ainihin kurki a cikin bakara da kuma ina abin da waɗannan da rashi da ƙarshen al'adu wasu ya bata ciki wasu ya bata ciki ya ce ba da sanin da da ba ba ba sannan kuma a cikin rikin tsawara ne hawa yau amerika ofisun hasan jina wa ofisun an ba da smart sannan kuma an ba ne kawai ilmin bakara kasan ko su ba a wani da da wasu kan ne ko ta kwaɗan da wasu bayan da suka abu da wasu ne wato kirkin fatiya na cikin abu biyu na cikin duniya ka da abu da kuma gida ya Allah ta kai ne ke wata abu ke kai ne ke neman kuma kuma kirkin ba da zafi لم يستعمل المحلة الغربية هل منا بلاتي يوم نقوى هم شادي علانا إلا لكنهم الله بقى ولا يبقى لذلك يجب أن يجب الأمة أنا مقام علم الله أكبر وهذا الحكم لله إلا لكنهم الله بقى إذا بقى بنتي فهو لنبقى ما في أجلين Mun fara azumi ranar asabar ɗaya da wata, domin fara ranar goma sha جوا ويقبل اتكاء العين والقربين أقرب أقرب رحيمه الله يقبل كنت حريت الشغلين وذاكرة في العوالم الجديدة كده مرض هذا أن الرضيان يوم السجن وأكبر ذلك إرادة والله والله أقول غيروك لحكمة تدرك بالاستمرار ما فتح ورجلا تدعو ذلك أن التطاولين ما شاء الله تدعو من التطاول كم يعني جدا يتابع هو دعوت أو دعوت أنت بنار يكون الله يسمع الله يبقى مثلا صغيرة كما تكون بمراعاة ولا تلوث منه لماذا يجب إذا كلا إلى الإمام حضور أبو دلوكي أو كذا كيف كذا بما ما شاء الله بإذن الله تكون جسر من كلمة إلا كلمة تسير معنا ثم تضلوا عين ولما تسلوا عين فما بدأ وما القوم waya kuma za ki tafi karatu ba da kuma ki ba ku wani ke tasowa shigar da ainihin shafi da ƙwa'ani an gana ko an gane ko ne da hankali ne ko ba su lokaci a irin su ko da instagram ko kuma waya shigar da ƙwa'ani ba ku da lokacin da suka ba Allah lokacin da ƙwa'ani da wani da mutumin fata wato alimun ilmin kai babban mara lissafi mai tsawon da daga kwanaki da ke da suka yi zuwa fatiya ta wuce dukkanin rabbi rabbi da ake na dukkanin kungiyoyi na bid'a da kasashe da zuwa da idan ka dauki gairar mabuya a yayin tana rabi ne a kan kirista da ya gudawa domin kiristoci suna cewa allah na da ɗa a wuce ko mun ce kuma allah na idan yana da yawa da matan shi mu ko muna karantawa nan da ribuwa a nan da kuma to ita fatina sai ke mutu rabi فإن غير المغضوب عليه الله كذلك المحل هو الذي يشيله يوم دواجه ولا الظالم بعد التوبة بالفعل بأمر إياك نعبد كانت بي دوات المشركين نسكي بوتا مقومك لدول من البلاع لديك هنا لو أن يجب الرحمن الله الله أمام المخلوق يا رب فكفاك يا رب أن تكون Baya gida. Babban malami na kuma na karfin mu ne da ya yi da ya damu wani ko da ya amfani da gaba Na turfani da ya sun yi malamin saudiya ya fi fito a wani da suwa Allah. da samun tafsiri ne na tsawon muhimmanci tsarin da ya fi da ya da ya بعض القول بتاع المسؤولين احتوى على ما لم تحتوي عليه الشرطة من القرآن يجب فاتحة تعطي تبقى ضمن وتطورة القرآن فقد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة إن كانت فاتحة تعطي في أدي أدي التوحيد الأول توحيد الأول أعطيته من الربوبية فوق أعطيته ita kadai ta ɗauke domin tambaye su a wani ne fatiya ta ɗauke da gobiya ko ce na baya tun da kun faɗa fatiya ta o klasis o tauhidi guda uku ta ɗauke da gobiya gobiya gobiya to ku yi kinani ko ku tsaye bayan da kinani ainihin gobiya ɗaya ce na abu da ya ta tsaye ruriya bauta ubangiji ba wanda za a bauta mai yake wato wani karba bauta mai to shi ne ma da yake cewa in wani kowa ta ɗauki abubuwa na ainihin a cikin da ba da rubiya da kuma ruriya kuna kuma ta kunshi tabbatar da an gasu Allah ka shirya da mu hanya wasu kuma da dukiya hanyar da annarwa da kuma yi. An wani wata yanzu fata kora a kola a tambayi kan muna kiran da fata ya kora a Insha Allah. Sura ne. saura minti haka ne? kuma kuma su jura goshi a ƙasa ba su yi ƙasa Allahu akbar ku tambaya lokaci na Alhamdulillah Thank you. la'akar hudu dogon shi nawa rubu ɗari yana ƙara nawa kiran ita kuma guda nawa kiran sun da shiga musamman a rana kina ɗora da dukiya ta da Najeriya ba shi da wannan Allah ya Allah ya mutu, yana ɗora gumi. a rana muna ɗora goshi talatin da biyu a shekara kuma kayan da ta ne wanda ko aka sabbin da abin da ke tsari da su kwalin hukun kawo da rediyo ake ga a shekara mun tsoro da shi ko a kan wani sati a ranar kusurati ne kan kirkiri kuma da 12,000 da ɗari da nawa to idan mutum ya mutu a shekara saba'in ya tsoro da wuce mafi

أبو سعيد لكم دليل طيب يعني الصحابين اللي في حجرات المجال وعدنا ذلك اليوم القوي ذلك القول اللي يكون عن القول الضغط أقول لك تبقى في متضوع لكن لو تشركين في الضغط شكرا الصحابين تقول متضوع أنا لما بستمش مدوما لأن القول اللي فيه كلامة

yadda ka san an tsare gashin kai da zama fasilai tukun lumi yuwai ya warke sosai suka ji daɗi sai suka ba su wato raguna ko da kawai da wasu yaƙi sai suka yi wallahi ba za mu taɓa su da ba mu da Allah da daga nan ake kiran fatina wa rukuya hmm. ta wanda a kwafi da a yi idan mutum ba su da lafiya karanta mai fatina ka dinga karantawa amma da ƙalibin nan ba yana da su da ba sai an yi da kuwa wa ma ta tarakun an na harukiya da mutum ta rukuya da ke a yi ta wanda wanda shi ne kuma jerin abin da nake da shi kuma da koyar da lokaci kan a so a koma a ce a rika wani da mutum mai kyau a ce a tsawon wanda ba kuma guda ne abu na kuma a duk lokacin da nake son yanzu za mu yi abu biyar kuma kina in ka ji da imani da kuma da Allah akwai cikin yi da Allah suka bi kuma da لكل إيمان من عليكم ثم بعد ما تشفر عين جزء الإيمان لطبعا إيه في تسأل الله الذين يجولينا والكافر تعيش جزء الإيمان ونحن في الكار وقع من أن ترك أن يجرب يعود بما جزء الإيمان تنفيذ ومعنى عمي يجب أن يجب أن يجب أن يجب religiosa John John Knox So the whole Reformation may happen. Has corroborated that many people in Nigeria call President John Knox. Some of the enemies to be called Cobblin, Iranian, Catholic, Catholic Scotland. So there are some familiar. The old African, so I can ask him beyond people. I still buy with I still buy with as infants in John, my grandma, because it was in the room. You did what other everyone was like, you saw about it. Most other people, we ruwa ne ko ba za ta ba, ba ta da barin ƙazantar har tun daga guguwar alfijir biyar zuwa faɗuwar rana shida da niyyar ibada duk azumi in bai taɓa hankalin guda bakwai ba su ba kuma kuna mutum zai yi guda shida ɗin da yake shi misali shi da sa yake bari da yi azumi jiya musulmi suke yi kuma azumi na da sharadin guda bakwai farko musulmi ban da na biyu ba na ban da yawa yamma ba a kawai amma ana samun yara da ya suna kokarin ba ba a kashe domin sun su taimaka mu amma da kuma tashi ga yaran da da sun sun shi sallah in sun kai muka a ce su sallah a shekara goma an san samun da su mabiya amma ban Yin wa ba a kawai da kuma amma ne su yi azumi amma su yi azumi mai zurfi in ba a jawo sannan hankali mafi bane na daukewar jinin haila da jinin jinki wanda larura ce da ya mutu wanda Allah ya halitta wa a san ke tsari amma za ta rawa azumi don da sauki wanda sharafi na shira zaman gida wata ce da bai dace zaman kada ne ko in ba lafiya ko ana cikin tafiya za a sha

wannan ba haka suna bane abin da suna ta ce daga hannu wannan har izu daidai ka faɗa daidai ko daga hannu tafiya mota ki dinga leƙe-leƙe lokaci na tafiya ajali na zuwa ba mu da lokaci eh wallah time is going Allah ka na ƙarshe kullum ki ringa tuna Abun nan da matan nan mai sai isa zangaya ta ji tana gida ta ji an ce hayya alal jihad kun za a fita jihadi ta ya ubangiji ba abinda na mallaka ni ba zan tafi jihadi da mata ba amma abin da na mallaka dan kunne ne ya fito dan kunnen na gol ta ce a sayar a je a sa a cikin tawagar zuwa jihadi ya Allah na yi wannan duk ranar da ka faɗa ta ta taɓa ƙasa haƙarƙari ƙabari na ya Allah aka rufe aka tafi aka bar ni babu da ba uwa ba miji ba kowa ya ubangiji na zama nama ga tsuka. ya Allah Allah ka kalli wannan aiki Allah ka tausaya mu inna lillahi wa inna ilaihi to ki tuna wannan makwancin aikin nan da ba shi da taga ɗakin da ba shi da nisa muke cewa wafa mijin babu shi matar kira babu ita mahaifin babu shi daga kai sai kai sai ke mutuna wannan lokacin Allah ka ba mu sa'an zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma dan gaji sannan wata musulma ce bata musulunta ba taimakan da ta gegediwa har ainihin zalimi zuwa ta wannan yarinya sai ta kalmar da yake an zo duk gabar rabon gado ba a ba ta gado amma ina zuwa ku tambayi ku tambayi dalili dalili malamai suka ce ai ba mu san zuciyarta ba karka ce a ƙarya ne din kuɗin ne ka san zuciyarta wannan sirri ne na ubangiji sai suka ce ga abin da ya faru usama da aka zo yaƙi usama ɗan zai kun gane sai wani kafiri sai ya lalaɓo sai ya kashe mutum in za a ɗau fansa sai kalmar shahada usama sai kyale shi ne kalmar shahada sai an kyale shi sake kashe musulmi har sau uku a karo na hudu ce wallahi ƙarya yake kuma a zahiri ƙarya yake to sai eh, a zahiri amma ka san zuciyar shi ba usama sai kashe shi sai annabi ce da shi qataltahu da an qala ya usama ka kashe shi bayan ya faɗe ce ya rasulullah ƙarya sai yake yace fa halla shaqat ka tsaga zuciyar shi Ya ce usama yaya za ka yi da kalmar shahada in ranar kiyama ta cikume ka gaban Allah usama ya ce wayo Allah ina ma uwata ba ta haife ni ba kafin ku? saboda wannan dalili wannan yarinya ba san zuciyarta ba me yiwa ta tsorata ne ta musulunci kai kake tsamanin saboda kuɗi ne za a ba ta gado amsar kenan amma inda za ta ce au sai an yi musulunci suku, za a ba ne to la ilaha illallah to ba za a ba ta ba dan ta tona makanta asiri to ku fanci bambancin amsa din idan ba da wannan ba za mu ba ta in ƙarai take ba mu amma muddin ta furta to shi ke nan asiri ya tono babu suturu bukwi gare ta ba za a ba ta ba Allah taimake ku ya ba ku nasara ya tsare ku ya kare ku ya mutunta ku ya ɗaga daraja ku ya azurta ku duniya da lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin majalisi na wannan mata masu albarka suna godiya suna addu'a a gare ka Allah ubangiji ya kara maka lafiya malam yana kaunar wannan majalisi ne albarka kuma kuma na san kuna kaunar malam eh na san kaunar ku da malam da san alkhairi a gare shi da jin alkhairi a gare shi yasa tun karfe tara masallacin nan ya cika yanzu ma ba dan kewaye da masallacin nan mata ne a cikin rana ba malam ba za mu dakatar da shi ba kuma shi ma ba zai tsaya ba sai ya ji cewar ya gamsar da ku alkhairin da ke cikin suratul fatiha Allah ya kara masa lafiya to kaunar da kuke wa malam abinda muke roƙo a gare ku ku ci gaba da sashi a cikin addu'a ubangiji Allah ya kara masa lafiya Allah ya wa rayuwarsa albarka Allah ya riko da hannun shi Allah ya kare shi daga dukkanin wani sharri daga dukkanin masada masu makirci da munafurci Allah ubangiji ya riko da hannunsa Allah ubangiji ya tabbatar da shi akan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi addu'a muke roƙo ku ci gaba da tashi addu'a buɗe bakin ku sallolin ku da sauransu Allah ubangiji ya kara masa lafiya muna godiya malam Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce malam ah, karanta surat ah, fatiha a ce a ce ka karanta ta alhamdulillahi ma'ana sau dubu rabbi alamin sau dubu arrahmanir rahim sau dubu har zuwa ƙarshen suratul fatiha kowace kalma za a karanta ta sau dubu kuma fatihar gaba ɗayan za a karanta wannan sau dubu shi ma shi malami haka ya halatta bid'a bid'a bid'a ne me ce bid'a malamai suka ce duk abinda yi kama da addini abin nan yana son a ce addini ne amma ba addini ba ne. ka ɗauki misali idan aka yi sallah aka ce salati goma ga annabi babu salati a ƙorani ne akwai amma ai manzon Allah bai karantar da mu bayan sallah ai salati goma ga annabi gashi kuma Allah da mala'iku suna ma annabi salati inna allaha wa mala'ikatahu salluna 'alan nabi ya na amanu sallu 'alaihi wa sallim amma ai bai karantar da mu bayan sallah a faɗa ba yake nan fidda'u da ake bayan an mutu ai fidda wannan kaga bir'a ne to haka ita ma wannan karatun da kake magana da irin wannan style da wannan salo din dinganta ba karanta fatiha yanda annabi ya karantar wai ayi dubu dubu la hazi bid'a wala yajuz wala yanbat wallahu a'lam shikenan an kare ko Allahumma hadina fi man هديت na'am Allah ya gyara su Allah ya gyara mana matasanmu maza da mata ko shakka babu shaye-shayen kwayoyi da abubuwa na gafirin da ba kyau har implanting implantation da wasu yara mata ke yi wai saboda gudun daukan ciki ko ba aure ke gare su ba na fitina tana da yawa yaɗuwar condom gashi nan ba ma daɗin ji fitina kwarai da gaske drug abuse drug abuse drug substance abuse eh. sanan da yawa mai yaduwa rashin ganin girman manya a unguwa na'am da sauransu misali yani sunan dai babu kyau event center iri-iri asali alkhairi ne amma sai ga abin ya canza zauna da misali miyagun kawaye ku kiyaye miyagun kawaye mazaje ku kiyaye ku yara maza ku kiyaye miyagun abokanai mu yi addu'a gaba daya